a taron da kungiyar gwamnoni ta yi a jihar sokoto shugaban kungiyar na kasa gwamnan jihar rivers rotimi ya ce kudi har dala biliyan biyar ne suka yi layan zana a baitul malin gwamnati gwamnati ce dai waɗannan kuɗaɗen sun bata ne daga asusun ranar albarkatun man fetur abin da haifar da guzuru tsoma musamman tsakanin gwamnoni domin ko kusan kowane su sai gunaguni yake yi wasu gwamnoni suka ce wannan bacewar kuɗi ya haifar da tsaiko ga gudanar da wasu ayyuka muhimmai a jihohin nasu misali ga abin da gwamnan jihar edo comrade adam oshomala ke cewa game da waɗannan kuɗaɗen wanda ya ce sun kawo masa tsaiko a tafiyar da wasu ayyukoki a jiharsa. waɗannan kuɗaɗe jihar edo na cikin jihohin da suke da haƙƙi cikin waɗannan kuɗaɗen da ake cewa sun bata abin da ya sa wasu jihohi ma su kasa biyan albashinsu a watan da ya shuɗe shi ma gwamnan jihar Legas mustapha da raji fashola ga abin da yake cewa game da rashin biyan jiharsa kuɗin kaso na wata-wata wanda ake tumar ɓace waɗannan kuɗaɗen ne kawo wannan matsalar. part of the reason for that is the revenue shortfalls that we are experiencing and akwai ayyuka dama da muka yi amma mun kasa biya hakan ko ya biyo bayan tsaikon da aka samu ne wajen rabon kudaden da aka sa wai waje jihohi sai dai kuɗi har biliyoyin nairori a ce sun baje sai ka ce allura anya haka na yiwuwa amma shugaban cibiyar bunƙasa tattalin arziki da ra'ayin masana'antu na jihar Lagos Moda Yusuf ya ce wannan abu ai ba abin mamaki ba ne ga kuma hujjan da ya kafa. Of course it is possible because this has been a recurring issue and uh, unfortunately the the leadership of the country has not been able to actually put its foot down on this matter. Wannan ai ba wani abin mamaki bane yau ne farko? Rashin sa'a da aka yi shugabannin ƙasar nan suna sane kuma sun kasa yin abin da ya dace domin daƙile wannan ɗanyen aiki. Don haka idan ba wani abu aka yi cikin gaggawa ba haka za a yi tafiya sai dai na yi da ministan kuɗi dr rima gama a nan birnin iko ban koyi nauyin baki ba domin na ce da shi wai na gaskiyan da ake cewa wasu miliyoyin kuɗi sun bata daga asusun ranar albarkatun man fetur amma sai ministan ya ce wannan zuki ta mallaki ne ga kuma hujjan da ya bayar. bara in gaya maka kuma ka saurare ni duk wannan maganar ƙarya ce karya kuma ƙarya babban karya kuma shi gwamnan da ya faɗi wannan allah wa daransa ya ce farkon shekara mun gama shekara excess crude account akwai dala biliyan tara yanzu ni da kai na ni na faɗa ai abin da ya saura dala biliyan hudu ainihin ma dala biliyan uku ne da wasu dogo don mun dala biliyan ɗaya mun rabar ka gane to ka zo ka ce wai wannan kuɗin wai daga tara zuwa hudu biyar ya ɓata to yanzu abu in ya bata duk kuɗin da muka bayar na excess crude wanda ya je jihar sa ya maido mana to ranka yadda yanzu kana nufin ka ce wannan magana siyasa ce ta wuce ma karfin siyasa ta zama huka domin ai siyasa ma za ka yi maganan da akwai dan gaskiya kaɗan a jikin shi ministan ya ce idan ba manta ba cikin wannan shekarar ce kwamishinonin kuɗi suka yi bore domin gibin da aka samu wajen biyan kuɗaɗen jihohi abin da ya sa aka yi amfani da wasu daga cikin waɗannan kuɗaɗen da ake cewa sun bata aka cika wannan gibin kuma aka biya ko jiha kuɗin da ya kamata a biya ta ya ce cikin kuɗin ne ake biyan tallafin albarkatun man fetur da dai sauran wasu muhimman ayyuka da gwamnatin tarayya ta yi a wannan shekarar ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya